malu ibn rajab rahmatullahi ta'ala alaihi yana kama na hadisan nan a cikin wannan littafi na sa kashful kurba fi wasfi hali ahli gurba yace wa ruwiya an abdullahi ibn amr marfu'an wa mawqufa sannan an ruwaito hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma an ruwaito marfu'i sannan an ruwaito mawqufi kuma dukkanin su sun inganta fi hadha al-hadisi a wannan hadisin qila wa man al-ghuraba aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi da ya yaba al-ghuraba ya ce fa tuba ghurabai aka ce suwaye al-ghuraba din nan suwaye al-ghuraba qala sai al-farraghun bi dinihim sune waɗanda za su gujewa da addinin su يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن allah zai tayar da su tare da النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ya ba'atuhum nan Allah zai kayar da su a ranar lahira ko kuma Allah zai turo su su zo su haɗu da annabi isa alaihi salam domin addini ya ƙara jaddaduwa domin daga cin al binti tsarin islam akwai ne akwai nuzuli isa alaihi salam annabi isa alaihi salatu wassalam zai sauko zai zo jaddada musulunci shekarun da ya yi zai zo yi shekaru biyar haka ya tabbata a hadisi annabi isa alayhi salam zai shekaru biyar dama shekaru talatin da biyar yayi wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala to zai zo yi shekaru biyar sannan zai shari'a da shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abubuwan da zai yaksiru saliba sannan wa yaqtulu al zai karya duk ras sannan kuma inda alade yake zai kashe shi shi yasa as-salib yusahibuhu al-khinzir inda akwai alade ka ga akwai akwai akwai coci su suke su kiwon su su suke ba su matsayi alade alade kayan banza to kun wannan suna yana cikin sufofin algura ghuraba fa qawluhu bada al-islamu ghariban to yanzu ya fara mana sharki yanzu ya gama tattara mana hadisan yanzu ya tattara mana hadisan waccan ya mana dirasa hadisiyya kenan to yanzu kuma zai zo ya fara mana dirasa fiqhiyya me fiqhun da hadisan suke tare da su to kuma ba yadda zaka kai dirasa fiqhiyya ba tare da dirasa lugawiyya ba ba a fahimta fiqhu ba larabci to shine sai ya ce fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu addinin musulunci ya fara a matsayin bako yuridu yana nufin annan nasu kanu ƙabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam ala dalalatin amma mutane sun kasance kafin aiko annabi sallallahu alaihi a akan bata wacce take gabaki daya duk duniya a bata ake dalala amma duk a bata ake كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم كما يد ما صلى الله عليه وسلم عشان حديث صحابي عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يروي توشي يتي إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ألا يقل لأن دنيا قباكي فمقتهم يا الله يكأتي سيغشي دسو قباكي لا مقت المقت شين يغشي دسو ai ghadiba alaihim diye hushi da su arabihim wa ajamihim larabawansu da kuma waɗanda ba larabawansu ba wannan arabihim da ajamihim din yana koma zuwa ga ahalil ardi ne badali ne na ahalil ardi kamar ka ce ne inna Allah nazara ila ahlil ardi arabihim wa ajamihim fa naqatahum to daga badalin ne. illa baqaya min ahli kitabi sai dai wasu daga cikin wa sauran ahlil kitabi waɗanda suka rike suka rike kitabi suna irin su warqa irin su warqa ibn nawfal wanda ya rike addini da gaske annabi sallama ya ce ya ga gidansa a cikin aljanna duk da ya rasu kafin annabi sama ya fara da'awa daga saukar da ya kira bismi rabbikal ladhi khalaq aka je wajensa yace ya laitani fiha jaz'an ka gani ko yace ina ma ina nan in taimake ka lokacin da mutanen ka za su fitar da kai so da ka warakatu muslimun waraka irin sa irin su abin nan su amur bin zaid bin eh baban sa'id bin amur bin zaid ibn al al'adawi ɗaya daga cikin al'ashirar mubashshiruna bil janna manzo Allah sai sama yace yub'asu yawmal qiyamati wahdahu ko yub'asu yawmal qiyamati ummatan za a tashe shi ranar tashin kiyama a matsayin al'umma domin a cikin kabilar su ta banu adi kafin zuwan manzon sama shi yana kan tauhidi to ire-iren su akwai su kamar yadda ake danganta usu bin sa'id al shi dai nassi bai zo game da shi ba da hadisan da suke cewa ƙusu bin sa'id al-iyadi annabi ya ji ya sawaye sa waye waye waye duk ba su inganta ba amma dai hudubobin da ake waitowa nasa a cikin adabi to suna nuna tauhidinsa to ire-iren su suna nan falamma bu isan nabi sallallahu alaihi sallam. lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi sallam, wada'a ila al-islam annabi sama ya kira zuwa ga musulunci lam yastajib lahu fi awwal al-amri illa al-wahid ba'da al-wahid min kulli qabilati lam yastajib lahu ba wanda ya amsa ma annabi sallallahu fi awwal amri a farkon lamari illa al-wahid ba'da al-wahid sai dai ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kake cewa ɗaya bayan ɗaya min kulli qabilati a cikin kowace kabila sai ka samu a cikin banutai ƙabila su na abubakar kenan shi ya fara musulunta duk da shi an yi sa'a gidansa duka gabaki ɗaya suka musulunta amma babansa bai musulunta ba sai daga baya amma gidansa gidan na abubakar radiyallahu ta'ala anhu dukkanin suka musulunta a farko nana ishi ta ruwaito hadisi sai take cewa a asarinta ma kuntu a aqilu illa wa abuwa abwaya dina ni ad dina. yace ni ban fara wayo ba sai na tarar da iyaye na da babana da babata na tarar da su suna addinin musulunci mamarta ummu babanta sayyidina abubakar radiyallahu anhuma duk sun musulunta a farko kowa ya san ma na sayyidina abubakar in ka koma banu in ka koma wasu kabilun su ma haka mutum ɗaya za ka samu ya imani mutum ɗaya haka ake samun ɗaiɗaiku shi yasa ai gabaki ɗaya تجمعهم دار الأرقم ابن عدي الأرقم تجمعهم تلك الدار جدا الأرقم ابن عدي الأرقم شيكي تتراس kaga duk mutanen da aka ce wani gida su ya tattara su ai ba su da yawa a nan ake haɗuwa fa a boye a karanta shi kai sai na umar nan yaje je ya samu annabi ya nemi ya nemi ya karanta bashi ya karanta ya iya karatu har abin da ya faru ya faru ya musulunta daga baya ko to kun gani akwai wannan wa kana almustajibu lahu khaifan min ashiratihi wa qabilatihi sannan duk wanda ya imani da manzon sama a wannan lokacin to khaifan yana zama ne tsoro ne min ashiratihi daga danginsa wa qabilatihi da qabilarsa yana jin tsoron su gaba da shi a kwace mata a kwace matar shi kamar yadda aka ma kamar yadda aka yi ma abu salama aka kwace matar shi ummu salama kwace ta aka yi ta ce bai ba a yadda ya zauna tare da ita ba har dai daga baya suka gaji ita kuma ta dage ta ƙi bin su dole aka ba aka aka mai da su suka ci gaba da auren su har ya zama zai rasu a hannunta kun gani wa yu'za ghayatal lada? sannan ana cutar da wanda ya musulunta a wannan farkon matukar cutarwa duk cutarwar da kake tsammani ana ma mutum to wallahi amma wanda suka musulunta a farko mutum ya je ya karanta sirar sahabban nan na farko wanda suka musulunta kuma a lokacin manzo Allah sallallahu ba zai iya musu wani abu ba ɗaiɗaikun su zai zo ya ga ana azabtar da su sai dai ba su haƙuri ya ce aljanna za su je ya musu bishara da aljanna sannan idan sun zo sun ce ma manzo Allah sallallahu sallama mu muna ganin ka ba mu dama mu yake su manzo sun a a a'a kufu aydiyakum mu aqimus salah fa inni lam umar bil qital ku kama hannun ku taba kowa an an duce ku ku wuce in an duce ku ku wuce sannan ku rika sallah ku ta sallaku ni ba a ce in yaki kowa ba wannan shine matakin farko to haka ake da wa yunalu minhu wa huwa sabirun sannan a masa duk abinda aka ga dama shine yunalu minhu a masa duk abinda da aka ga dama wa huwa sabirun ala zalika fillahi azza wa jalla kuma duk da haka yayi hakuri dan Allah mabuwayi da daukaka a cutar da mutum a zagai a ci mutuncin shi a wulakanta shi a yi masa yeho ya zo wucewa a zage shi a bigi wasu wasu a kama su a azabtar da su wasu da wuta irin su bilalu radiyallahu anhu da wuta da wuta aka riga azabtar da shi amma wannan bai hana shi yana ahad ahad ahad ana azabtar da shi yana ahad ahad to duk an samu irin wannan wa kana almuslimuna idzaka mustad'afina musulmai a wannan lokacin sun zama masu rauni wanda ake raunanar da su da ƙarfin tsiya a ban ƙasa yutraduna ana koran su wa yusharraduna kullu musharrade ana fatattaka su kowace irin ko yadda ake fatattaka kowane fatat wanda ake fatattaka tashridi shine a kori mutum daga gidan shi الطرد دون tashrid الطرد دون tashrid ko kace ko kace الطرد دون shart ai ɗarji bai kai sharhi ba wani ya zo wajen wani ya bai san abin da ba ka bani waje to ɗara da huce ba amma yana gidan shi a fitar da shi daga cikin gidansa a ce fitar da shi to wannan shurrida shurrida shi yasa da shadda ma za ka faɗe shi ba shurrida ba shurrida ya fi an fatattake shi daga gidansa kuma gidansa ne to ana ta su sannan ya wa yahribuna bidinihim na iya na'iyati wa yahribuna suka kasance suna guduwa bidinihim da addininsu su biladin na iya. da zuwa garuruwa masu nisa anna'iya ay alba'ida waɗanda suke da nisa sai su kaji su hijira kama hajaru ila alhabashati ne. kamar yadda suka yi tafiya suka yi hijira zuwa habasha yau ka ɗauki makuɗin duniya ka gani ka ga ina ethiopia take ina maka take a lokacin a maka suke ba ka kwatanta ka gani ka gani san da ke shi yasa ake ce musu muhajiratul bahar domin sai da suka sai da suka sai da suka dau hayan muhajiratul bahar ake ce musu dai inda ka gani a tarihi an ce muhajiratul bahar to ana nufin al-muhajirun ila al-habasha so biyu suka yi hijira na farko suka ji an ce ai ma duk an musulunta a makka suka dawo a shekarya ne to sake komawa su kuma sai suka kara yawa waɗanda ba a je da su a waccan hijirar ta farko ba su ma sai suka tafi domin na farko ba da yawa na farko sha wani abu ne amma daga baya da suka je sun zama su tamanin da wani suka koma wasu suka dawo daga baya wasu kuma kai tsaye sai dai suka yanke suka wuce madina daga nan lokacin da annabi sama ya hijira su ma daga nan daga baya suka hijira suka koma madina wasu su kuma a habashan ma suka mutu akwai wanda suka mutu a habashan kagin sun hijira zuwa madina ilal su daga baya kuma suka yi hijira zuwa madina, kaga nan ba a fi na abba'if ba saboda na ba su samu wajen zama ba malaman sira duk zagaye-zagayen da suka yi sun tabbatar da cewa tabbas annabi salama ya yi hijira zuwa abba'if kuma tabbas an masa aikin wawanci a ba'if mutanen ba'if ba su anshe shi ba amma yadda ake waito hikayar ga shi sun yi kaza sun yi kaza ga abin da annabi ya ce ga addu'ar da ya musu su wannan shine bai inganta ba amma dai tabbas manzon sama yayin hijira zuwa ta'if sannan mutanen ta'if ba su anshe shi ba sun masa aikin wawaye sun masa wawanci sun masa abin da bai kamata su ba a maɗan adam ba tabbas sun masa amma tafafin in ne suka yi ne suka yi ne annabi ya ce to wannan kuma shine malaman hadisi suka tabbatar da bai inganta ba kun gane so daga kun ga sun hijira zuwa madina sannan mutum ya kalli hijirar da aka ya kalli hijirar da aka ya kalli nisan wajen tafiya ce ta wajen kilomita 500 wasu a ƙasa suka tafi daga makka zuwa madina kusan kilomita 500 ne ana mota duk sai kun gaji a yi bacci kuma ga motocin da ake tafiya da su motocin alhazai ne ku ku yan gata ne ba a yi duk ai gudu da ku ba shi ɗaya ma ne ba a wuce tamanin amma in najeriya da yake mu daban muke sai a samu sai a dan je sai a samu direba sai a dan hahaɗa mai wani abu riyalai da ba shi a ce ya sa kamar da ashirin ko da arba'in. ana kaiwa daidai inda su inda masu tsaro suke sai rage gudu sai koma manejin daidai a samu wani mai dan jin larabci ya zauna a gaban shi so da kai ya rika gyangyaɗe suna dan yi suna dan fiya haka mutanen mu sai Allah shirye mu wato ni san wajen nake son in nuna mana nisa amma haka suka tsaye manzo Allah su sama kaga akan abin hawaye akan abin hawa sai abu abubakar shi sanar dan musu abin da za su hau sanar dan musu tagoyi da za su hau tafiya ce mai nisa amma haka aka tafi kilomita ɗari biyar ba wani abu kaɗan ne babu a ciki daga makka zuwa madina kaga kai yanzu ai baka taɓa hijira ka taka ila wani wani bai taɓa takawa daga nan ya je kwangila ba akwai daga cikin mu nan da yawa wanda daga nan cikin jikun ɗin wani ya taka ya je kwangila a ƙasa bai taɓa ba to balle a ƙara a ce fallada balle a ƙara a ce samaru balle a ƙara a ce shika balle a ƙara a ce giwa balle a ƙara a ce funtuwa duk kilomita nawa ne na? har ka kai sakwato ba zai wuce kilomita 400 da wani abu ba yi ma kai ba daga nan zuwa guso kilomita 100 da wani da ko 50 ne so daga guso zuwa sakwato kilomita nawa ta kai 200 ce abin ne ga ba wahala na siya ko wahala to haka suka yi da wa kana minhum man yu'azzabu fillahi daga cikin su akwai waɗanda aka rika azabtar da shi saboda ya ba Allah wa fihim man qutil daga cikin su akwai wanda aka kashi fa kana dakhiluna fil islam hina idin ghuraba to nan kawo sai ya zama waɗanda suke shiga musulunci a wannan lokacin ake ɗaukar a matsayin ghuraba a matsayin baki sai a rika nuna su daban sai a nuna mutum a ka gan shi can muhammadiyun ne eh, muhammadawa ke yanzu abin ga su can zuni zai a danganta mutum a ce ga aishan a nuna shi kaɗai a danginsu in ya tashi shi kaɗai zai yi alwala da safe saura in ya bi kuna ko kuwa na ta jan rago ba wanda ya tashi balle wani abin arziki kowa na tabbacin shi ba ma maganar da ake bakke sannan ya taso ana biki a gidansu shi ma a matsayin shi na dangi za a yi bikin nan da shi to kowa zai sha giya amma ban da shi yana kallo kowa ya zo ya tumbula ya sha ya sha ya sha shi amma an haramta mai duk wannan misalan ka kawo su a kwakwalwa ka ga yadda abin yake a ce sai kaɗai kake abu ba yi da daɗi lokacin muna makaranta an muka yi latti kun kai kaɗai kai sai ka shiga damuwa amma an ka ga da yawa <laughs> sai ka rika ma jin wani ɗan daɗi daɗi a ka san ko da an zo ilan duk yadda wannan ba zabaniyan ya kai da azaba in sai ya gaji a ce ku hamsin kuka yi latti da kai kaɗai ne bulala ashirin zai maka amma yanzu ila bai wuce bibi ba ba ka ba zai gaji wani zuwan ka zana mutane kai ma ka zana kanka ne wanda in kai duka kai ma sai kai jinya wannan ka duke su sai ka shafa na don Allah shi kyauta Allah ka shirya tadda mu Allah subhanahu wa ta'ala ka sokar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ka sokar da zaman lafiya a cikin ƙasar mu wannan da suke nufin wannan ƙasa ta mu da sharri Allah ka mayar musu da sharri Allah subhanahu wa ala ka taimake mu shirya da mu ka tsora mu akan hanya madaidaiciya ka kashe mu muna musulmai صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين me ka ce? so Thank you. kai dai ka faɗi cewa sahabin ne ba ni na faɗa ba ai kullu shay'in aqulu eh? <coughs> na'am wane ne ya ce makatayin najeriya Waye ce malaman hadisi kamar ibn hajar a cikin al'isaba fi tamizis sahaba ya kirga sayyidina isa alaihissalam a cikin sahabban alaihissalama ina yake mai tambayar hujjar da ya kafa ita ce ai tarifin sahabi shine mallakiyar nabi sama mu'minan bihi wa mata alal islam sahabi shine wanda ya rayu da annabi kuma ya imani da shi kuma ya mutu yana musulmi to annabi isa cika waɗannan sharuɗa annabi isa da tsayin nabi sallama ya haɗu da manzo Allah ta salama ko ba su haɗu ba sun haɗu ko ba su haɗu ba sun haɗu a baitul maqdisi sannan kuma sun haɗu a sama ibn al-khalatai ne a sama ta nawa suke da shi da ya haya a hadisi sahihi hadisul isra'i wal mi'raj annabi isa da shi da annabi ya haya na wata sama ba wanda zai yi fadi a cikin sama ta nawa suke la ilaha illallah ta biyar kai ka ce ta shida annabi musa a wata sama ta yi ya sauke annabi musa annabi musa a sama ta shida yake annabi musa a sama ta shida yake annabi ibrahim ba shi yake sama ta bakwai ba annabi isa yana sama ta shida annabi musa ka yana sama ta shida annabi isa da annabi yahaya ibn al-khalata ibn al-khala ibn al ya da kanwa suke ko su su a wace sama suke shi je ku duba ku tuno to su kaga sun haɗu manzon sama ya haɗu da su kaga sharaɗin farko kenan sannan mu'minan bi. a hadisin isra'il da miraji ai ya tabbatar da da suka haɗu da shi ya ce marhaban bil akhis salihi ya ce marabala ne da ɗan uwa na gari haka annabi isa ya ce ma annabi salama ce maraba da ɗan uwa na gari aka ce ya masa minna wa bashara sannan ya masa bishara da cewa al'ummarsa al'umma ce ta alkhairi to kaga wannan kenan kaga laqiya hu wa amana bihi sannan kuma qur'ani ya tabbatar da duk annaba sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko qur'ani ya tabbatar da haka sannan na uku wa mata ala islam ko kana shakka game da annabi isa so daga sahabi ne al-imam ibn hajar ya lissafa shi a cikin sahabbai a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba shi kenan

An shi ne abin da da annabi adam da annabi nuhu da annabi idris da annabi yaqub da annabi isma'il da duk waɗannan abin da ake nufi da imani da su shine ka yadda cewa su annabawa ne Allah ya aiko su zuwa ga mutanensu amma ba za ka ɗauko shari'a suka ce za ka yi aiki da ita ba to daga babu kuskure a cikin maganar cewa an aiko shi zuwa ga banu isra'il ne ba kuskure ba ne ƙwar'ani abin da ya tabbatar kenan وإذ قال عيسى ابن مريم يا يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إن آية ظاهرة ظاهر القرآن نفسي فهمت صدق با kuskure bane domin ai yanzu ba za ka dauko injila ka ce za ka yi aiki da ita ba ko zaka ka dauko manzo Allah sai sai ce duk wanda ya dauko injila ya ce zai yi aiki da ita ya mutu a haka illa kana min ahlin nar kawai ka fahimta to shi ne wannan hmm. su ba aiko shi zuwa gare su ba mana ai magana haka take ba aiko ta su zuwa gare shi ba ka fahimta so daga laraba ba aiko shi wajensu ba laraba an hijaz ba su san shi ba ba ma su san shi ba su san shi ba shi yasa ka ba ai yahuda wanda suka zo madina suka zaune gari an ce tarihin zaman yahuda wannan gida hudu da banu kailuka da banu nazir da banu kuraiza sannan shi ahlu khaibar da suke bayan gari wannan su suke cikin ƙwaryar birnin madina ka fahimta to su ai dalilin da ya kawo su wannan wajen Shi ne domin wai su samu albarkacin aiko annabin karshe a cikinsu kaga larabawan da suka zo suka tara su ba su san da wani annabin su annabi isa ba So ka an aiko shi zuwa ga ga hadisi ma manzo sun cewa wa kana annabiyyu ba'atu fi qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan aw kaffatan kowane annabi ana aiko shi ila qaumihi zuwa ga mutanansa ya kauni ya kauni ba haka zai suke cewa ba amma annabi sama Allah ya aiko shi zuwa ga mutane dukka dukkan sa aiko shi zuwa gare su ba ma mutane ba kawai in su hum wa jinnuhum da mutanensu da su da an aiko shi zuwa gare ni ka fahimta? mu da ka ai ba ba ba ba wani abu a ciki yanzu kaga akwai barin kaka fito maka da abu akwai annabawan da sun yi zamani kowane annabi ne kaga da annabi ibrahim da annabi lut a zamani ɗaya suka yi kowa na garin shi kowa na garin shi annabi ibrahim alaihissalam yana biladu sha biladu sham ga shi nan yanzu dai na mun sha bayani kan geografiyar biladu sham a yau ko shi kuma annabi lut alaihissalam yana garin da ake ce masa saddu yanzu yana cikin yana cikin yana cikin dead sea dead sea ne eh, albahawul mait mataccen teku ba rayuwa a wajen tun da aka halakar da su ba rayuwa a wurin shi yasa ma malaman geography suke ce masa dead sea albahawul mait saddu to kaga annabi lut alaihi salam yana nan wajen mutanensa shi kuma annabi wa annabi ibrahim alaihi salam yana wajensu a gani shi yasa sai aka ce ne daga ba fa'amana lahu lutu <laughs> ka gani zamanin su daya ta daga kowa da garinsa amma daga baya annabi lutu alaihi salam ya taso ya dawo garin wa annabi ibrahim alaihi salam hmm. shi yasa ai sai da suka fara zuwa wajen annabi ibrahim sannan suka tafi wajen annabi lutu ko suka ba shi labarin cewa za su halakar da su قال إن فيها لوطا سوكم سكتي نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وكاجة زمن نصر آية kowa yana da mutanen mutanensa wancan na mutanensa wancan na da mutanen mutanensa annabi ya da annabi zakari annabi ya da annabi isa alaihi salam a lokaci da aka aiko su to kaji shi yasa ma manzo ne ce musu ibnan khala a cikin hadisin mi'raj ibn al-khala ne dan da dan kanwa haka suke to kaga kaga su ne waɗannan zama zama shi yasa wata rana ai ba mun karanta anan ba hadisin tirmidhi ai shi ne hadisin da malam ibn qayyim ya rubuta wannan littafin a kansa wannan dogon hadisin da Allah ta'ala ya umarci annabi ya haya ya faɗi ya faɗan ma al'ummarsa abubuwa guda biyar sai ya ɗan yi jinkiri bai faɗi ba ko ko annabi isa ne annabi zakir annabi ya haya shine sai annabi isa ya ce to in kai baka faɗa musu ba ni zan faɗa musu yace ina jin tsoron kada Allah ya kama ni saboda haka sai ya zo ya faɗa musu abubuwan nan guda biyar bayan ya faɗa abubuwa guda biyar mazan sun ya ce to ni ma zan ƙara muku abubuwa guda biyar sai suka zama goma a hadisi ne hadisin da muke tafa sharhin a cikin alwabil sayyib din akan sa ibnu qayyim ya rubuta littafin sa alwabil sayyid wanda ke magana akan falalar zikir <coughs> to ka gani hmm. a wanne wajen yaushe da ran shi suka yi imani da shi ko sai bayan ya mutu kai bayan annabi isa ya rasu ai an canza addininsa paul ya zo ya canza addinin annabi isa alaihissalam so daga su ma ai ba addinin annabi isa suke ba addinin shirme suke yi ba su bane ba ba ba ba ba ba addinin su bane catholic kiristancinsu shine catholic shi yasa su ingila duk da humawa sun mallake su da suka suka ce a ah, mu akwai abubuwan da sun mana tsauri a cikin a cikin abin da suka ce a ah, mu muna da cocin mu ai shi ne aka samu angalikan ai angalican church church of england amma catholics ai addinin da paul ya zo ya canza kenan shine katolika kuma katolika dama ka'idar da suka sa kansu ita ce kai baka isa ka karanta ba yanzu wani dubu za mu karanta bible mu gane ba sai dai mu je coci Allah shi kyauta wai fasto ne kawai ke da damar da zai bude duk turancin mutum to ba zai iya buɗe bible da kansa ya karanta ba shi yasa su suna ɗaukar Ahmad da ɗan tsagera ne in ɗan katolik in ka ce ce ɗan tsagera ne kawai irin su wannan zakir naik suna ɗaukar su diyan tsagera ne ya za a yi su buɗe bible su iya karanta da kansu A za su iya ba to katolikanci ke nan dogmatism so daga umar ba umar shafa suke suke suke ɗauka suke suke shi ke nan manzala ta sama ko ya ba da ka'ida man ta shabba bi ƙaunin fa min minhum so daga hukuncin su da su kamar yadda su ma larabawa kamar gasashi na an samu gasashi na nasara ne su Suma da banuna jiran duk waɗannan larabawa ne amma suka zo tanassaru suka zama kiristoci warakatu shi ma balarabe domin ɗan uwan da baban shi da baban na na Khadija wasu ɗaya ubansu ɗaya kada shi balarabe fata nasara manzon sama ya ce wa kana yaktubu alkitab al-ibraniyya kana yaktubu al-injila biye ya san yaren ibraniyanci yana jin hiburu ya iya hiburu so da ka zai ɗauki injila da kansa ya rubuta maka da hannunsa to kaga shi ma ta nasara so da kamar ta shabba bai komin ka huwa minhum katafawa. ai ba banu isra'ila bane amma an kai musu coci an kai musu coci an gina musu coci sun bi in yamurai ba ba ba kata banu isra'il bane sun hausawa wanda suka zama kiristoci duk sunansu kiristoci hukuncin su ahlul kitabi ne su duk kitabi ne su saboda ne saboda sun ɗauka sun yaba amma asali ba addinin su bane asali ba addinin su bane kuma dai in ka gama magana addinin ba dama an goge shi kafin a goge shi kuma an bata shi so da ka samun addinin annabi isa na gaske ka ce yau ga wanda ke bin addinin annabi isa na gaske in ka ce a duniya babu to yana jin ba kai sabo ba ba kai karya ba sai dai kaka ce haka ƙila akwai amma in fa ka ce ba baka yi ƙarya ba wanda ke bin addinin annabi isa na gaske domin ai tarihi shekul islam a cikin aljawabu sahih liman baddala din al ya yace ai abin da ya faru ga baki ɗaya al sahihu din ga baki ɗaya ba shi shi paul wannan shedanin paul eh, da ya zo lokacin shi ce da wannan aƙida ta taslifi cewa Allah uku ne sannan a cikin sarkin rumawa sarkin rum na wannan lokacin shi ma aƙida ta kenan shi ko ba ma guje shi kenan paul shi ko bai hude ne da shi aka haɗa kai aka ce an kashe annabi isa bayan ya da ya ce ya tuba duk abin da ya faru ya tuba yanzu ya shi ya zama cikin attawabuna sau da haka yanzu ma ga shi ya ma yi mafarki annabi isa ma ya mushi wahayi ya mushi wahayin injila shi kenan kawai sai zai yana karanta injila da ya rubuta da kansa ya shiga da taslifi a ciki sai ta saba ma ta almajiran annabi isa na asali shi ke na aka zo aka ce to yanzu abin da za a yi a zo aje aje teku sarki ya ce aje aje teku sarki ru shi kuma dama matsafi ne aka ce to kowa ya jefa injilar a ruwa duk wanda take ta gaskiya ita ce za ta tsaya a sama shi ke na almajiran annabi isa ashe duk ba su da gaskiya gaskiya tsafi shi ke nan kawai suna sa injilar su kawai da sai ta nannace sai ta fal kawai ta zama a sama to kaga in ka ɗauki wannan magana da shekul islam jami'a ya faɗa da wannan hikayar da ya kawo ko malaman tarihi sun faɗe ta da yawa ashe injila ma ta gaske ba ta ba a ce duka abin da ke ciki duka ba daidai ba ne a'a ta asali ɗari bisa ɗari kamar yadda ake da ƙur'ani a yau ɗari bisa ɗari babu shakka ko ɗigo ɗaya a cikin miliyan babu na shakka a game da tabbata alƙur'ani to injila ba ba a da wannan ba a ce duk ayoyin da suke cikin injila duka karya ba ne a an shigar da wasu domin paul aiwayen da ya shi ƙare-ƙare ya yi goggoge kuma abubuwan da yake sanya goge kun gane dabarar da ya yi to shi kenan sai ya zama wannan injilar ta paul ita ce ake dogaro da ita da waɗannan riwayoyin da suke cikinta wannan wane na ɗaya kaiwa abin nan eh, wane ne markus duk wannan tatsuniyoyin to duk su ne a ciki to kaji yadda asalin abin ya taso so daga kuma zai so mai ba da ka'ida duk mutumin da ya kama da wasu mutane a kidar su ba huwa minhum to a musu hukunci ya zama su sannan mazan sama ai ba su ya yazo a jaziratul arab su ne banu isra'il a'a da larabawa kiristoci da larabawa yahudawa manzo Allah sama kuma ya musu hukunci ya ci gaba da mu'amala da su a matsayin su ne a halin kitabi so da ka dukkan wani wanda yake ko baka fata ne ko farar fata ne ya zo ya ce ya ɗau bible yana zuwa coci to sunan shi kirista sunansa kirista kuma kowace ɗariƙa yake bi in an tasa masa hukunci kuma dama addinin lalatacce ne na ƙarya hukuncin sa hukuncin ahalin kitabi kuma kafirin ne shi lam yakun allazina kafaru min ahalin kitabi wal mushrikina munfaqina hatta ta'tiyahum bayyina إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في fi جهنم خالدين فيها أولئك هم hum sharrul bariyya to kaga shine wannan ka gane zo da ka su ne duk wanda zaka kawo da rumawa da waye da waye da waye ai kaga rumawa su suka mallaki ingila ai sun mallaki ingila rumawa sun mallaki ingila shi yasa suka kawo mai ingila wannan addinin addinin addinin addinin kiristanci amma su daga baya sai suka yi tankaɗe da rairaya suka gyara nan suka ce sunan cocin su angalica church of ingila shine kamar yadda na faɗi ita kuma america ingila ta zo ta mallake ta shine ita kuma ta manna mata ta manna mata sannan kasashen turai ga baki ɗayansu sai suka ɗauka suka mammannu ake ta yi ake ake ake bibbi ake ake ɗaukan ake ɗaukan ake ɗaukan addinin a matsayin shine addininsu amerika faransa da sauran duk kasashe yanzu duk suna cewa su kiristoci ne to shi kenan mu je a duk kiristocin ne su duk kiristocin ne su haka mu ma nan namu na najeriya ga su nan koki kala kala hmm, kullum hizbin bi mala da yin farko to shi ne wannan ka'idar sai ka baci kuskure ban ji in ji sun faɗa ka iyaka dai na sha taƙaita mana na sha tsoratar da mu mafi yawancin mutanen da suke zuwa suna mujadala da kiristoci jahilai ne a addini tsakani da Allah ko malam Ahmad Jidat Allah ya gafarta masa ya ji kansa yadda ya san Bible bai san Qur'ani ba Ina wannan magana ku ji ta muku girma amma gaskiya ce ce na faɗe ta haka take yadda ya san Bible bai san Qur'ani yadda ya san bible yadda ya san kiristanci bai san musulunci haka ba gaskiya su billahi ina da ina da wani littafi da aka yi tarjamarsa da larabci mukabalarsa da suke da shi da wani dr sharush wasu kila sun taba ganin mukabala ya zo da na kalle ta ta turancin shi sharush din ya zo da kayan laraba ba larabe ne ba larabe ne dan kasar filistin amma kirista yana da doctorate a christian theology christian theology digiri na ɗaya da na biyu da na uku da akan addinin kiristanci ya yi bala ba zan manta ba muna kallo wata rana wata mata ta ce wannan ta ce ina kiristan yake sai ta nuna amadi da ta ce shi ne kiristan saboda shi ya sa kwat to sharush ɗin nan tambayoyin da ya ma'ashek ahmad didat rahimahullahu ta'ala da yawansu bai ba da amsa ba saboda tambayoyi ne na shubuhohi ne a addini wanda zai iya ba da amsa su shi ne wanda ya samu ta makuni a cikin ilimin addini ya karanci addinin musulunci sosai ya san usul na musulunci shi zai iya ba da amsa kuma ya san larabci sosai amma mafi yawanci eh, Allah ya taimaki da Ashir Ahmad Didat Allah ba shi fasaha ta magana sannan Allah ba shi turanci so da kan an zo mukabalan nan wani zubin da turanci ma yake kada su amma in kai mai ilimi ka tsaya kana kalla gaban ka faduwa zai rikai so da ka musan wannan mafi yawancin wanda suke zuwa su je suna mukabala da da kiristoci mafi yawancin su ba su tsaya su karanci addini da gaske tsakani da Allah Allah ya saka musu da alkhairi kokarin da suka yi amma dai duk wanda ya na shi yasa na shafa an shi duk wanda yake son ya shiga wannan hanyar ta mujadala ko ta bincike akan kiristanci to ya san musulunci sani sosai ya zurfafa sanin musulunci sannan yanzu ya ɗauka ya fara cewa zai fara karance-karancen abubuwa ko ya ce zai rika wani comparative study akan akan addinai ka san addinin ka sosai ka zama malami na addinin musulunci ka san qur'ani in san samu ka zama mahaddaci duka sannan ka san ulumul qur'an kasan san usu abin da ikhtilaful qira'at fuhushul huruf ka san tafsiri sosai ka san al'ulum allati yanbaghi lil mufassir an an ya'rifaha ka san hadisi sani ba na wasa ba to in kai zaka wannan to kuma sai ka iya turancin ka koyi turanci sosai na ingilishi sannan ka koyi turancin faransa ma din za a je za a je da amma mutum ya zo irin wannan da ake ɗori da fini to zai ta samun matsala wani zubin sai mutum ya je kunno mu musulunci ma bala'i ya je zai mujadala shi kenan wani karin magana na batsa na hausawa wai dan akuya ya je bar ya da ciki ya yi ba da amfani astagfirullah karin magana ne